بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد من باب باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح باب دكي بياني أكن شيوا أنا ربو تام مر لافيا abin da ya kasance na aikatawa a lokacin da yake da lafiya lokacin da yake da lafiya yana aikata ayyukan alkhairi to idan ya samu rashin lafiya za a ci gaba da rubuta masa waɗannan ayyukan alkhairi za mu tashi hadisi na gaba riwayar eh, ci gaba riwayar hadisi na ɗaya. akwai wata riwaya ce haddathana Musa qala haddathana Hammad bin Salama Hammad bin Salama ibn dina an Sinan an Anas an Annabi sallama مثله وزاد A فإن شفاه عسله النبي صلى الله عليه وسلم Allah Ta'ala ya يباشي لا فيها عسله sai ya amfanar da shi ya sa ya ci gaba da yin rayuwarsa ta zama mai amfani kamar yadda zuma take da amfani ƙarishin wancan hadisin ne in ba ku manta ba riwaya arim eh, shi malama al-imam al-bukhari shine arim a waccan a waccan riwaya anan kuma riwayar tasa ta eh, abin nan Musa حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال hadisi ya tsaya daga sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu shi mana riwaya qala yace جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترانا زلزبي يزوى وجن النبي صلى الله عليه وسلم الحمى زلزبي يزوى قام من زلزم زيارة wannan yana daga cikin mu'jizozin Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne sahihi zazzabi yazo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam zazzaɓi فقالت سيز الزبية ابعثني إلى آثر أهلك عندك زبية ya ma'aikin Allah ka aika ni ka tura ni in shiga jikin waɗanda ka fi so ka fi fifitawa a cikin mazowanka al'ahlu nan al'asba'u kenan kamar da zamu ga fassara domin ahalu ba mutanen gidansa ba ne. an sha faɗa mana cewa lafazin al'ahalu ko al'alu yana zuwa da ma'anoni da yawa daga cikin lafazin al'ahalu ko al'al yana zuwa da ma'ana al'atba mun gane eh. shi ne wani mai hikima yake cewa alun nabiyyi humu atba'u millatihi min al'ajimi wal a'rabi wasu sudi ko min al'ajimi wasu sudani wal arabi إن لم aluhu illa a أقاربه sallar المصلي على العاصي عبي لهبي على العاصي عبي لهبي shi yana idda'in cewa alu al-asba ce saboda haka ka aika ni wajen waɗanda suka fi mazuwanka waɗanda ka fi fifita su akan wasu Asar qalu tallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna la kaga asaraka lan nu'thiraka ala ma ja'ana min al wallazi fatarana mun gane shine isa wa na ala anfusihim walau kana bihim khasasa to shine isa ne waɗanda ka fifita su akan wasu fa ba'asaha il ansar sai manzo sama ya aika zazzabi ya ce je ka wajen mutanen Madina kaga wannan falalan mutanen Madina ce domin domin zazzabin ya ce ib'athni ila atad ahlika indaka sai aka ce fa ba'athaha ila al sai ya aika zazzabi ya ce je ka wajen ansarawa annabi sama ya ce a hadisin bukhari da muslim annasu disarun wal ansaru shi'arun walau salaka an-nas wadiyan لسلقت وادي الأنصار ولو سلق الناس شعبا من الشعاب لسلقت شعب الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار الهجرة مقدمة على النصرة شيء سامن رسم يزعي هجرة أما الأنصار متانين وأن سكبا قشن يروابا تشيك ناس يجي قيشي ya je يجي kai مدينة zazzabi ya tafi fa baqiyat alaihim sittata ayyamin wa layaliyahunna shikenan zazzabi ya zauna a cikin su sittata ayyamin yaliya hunna. kwanaki shida da dararan su awa 24 su shida kawai shine sai ka lissafa zai baka awa 24 su shida dama awa nawa ne a cikin sati ba wanda ya taba tuna a cikin ashe ko na wata aka tambaya na wata ya fi yawa kenan <laughs> to su ne da su wannan wannan wannan zarafi ne Wa eh, layaliya zarafi ne na shi ma ta ayyamin eh. in kuma ka so ka ce sittata ayyamin wa layalihinna ay wa sittata layalil ayyam duk zai dauka fashtadda alaihim sai zazzabi ya tsananta ga mutanen Madina fa atahum fi diyarihim sai manzo sama ya zo gidajensu fa shakau dhalika ilayhi sai suka kawo kuka cewa ishtaddat alaina al-humma wa baqiyat fina sittata ayyamin ma'a layalihinna shi ya ma'aikin Allah zazzabi ya dame mu ga miyo kwanan mu shi da cur kowa cikin zazzabi yake a cikinmu da 'ya'ya da iyaye da maza da mata kun san da ma ai fa'idar zazzabi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi sai yace la tasubbil humma fa innaha kaffaratul khataya in mutun yana zazzabi kai ya zagi zazzabi wata mata annabi sallallahu ya je gaishe ta zazzabi ya kai mata karo ta ji zafin zazzabi wanda dama manzo sama ya mana tarihin sa a baya shi sai ta ce la'anakillahu ya humma shine musulmi ce la tasubbil humma fa innaha kaffaratul khataaya idan mutum ya zazzabi ana kankare masa zunubansa Allah kankare mana to da suka kai ƙara suka yi kukan haka فجعل sama صلى الله عليه daran wa baitan baitan وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية sai man sama ya rika shiga gida gida daki daki yana roƙa musu Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya ya ba su waraka in an ce al'afiya shine an yuslimaka Allah min kulli makruhin haza huwa mafhumul afiya shi yasa kake Allahumma afini fi jasadi Allahumma afini fi ahli Allahumma afini fi ruhi Allahumma afini fi mali al'afiya an yuslimaka Allah min kulli sharrin wa min kulli su'in wa min kulli makruhi wa min kulli mu'limin duk abinda zai sa ma radadi baka san shi to Allah kubutar da kai shine ake ce masa me ake ce masa al'afiya shi yasa yana cikin zikirorin safa da maraice Allahumma inni as'aluka al'afiya al'afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي to kun gani so da kamar zan so mai rika shiga gida gida daki daki yana musu gaisuwa yana yana yana musu addu'a falamma raja'a lokacin da annabi sama ya koma gidansa tabi'atuhum ra'atun minhum sai wata mata ta biyo shi فقالت sai ce wallabi ba'athaka bil haqqi inni la min al ansar ce wallahi ya ma'aikin Allah ina cikin lansarawa wa inna abi lamina al ansari kuma wallahi babana yana cikin lansarawa fad'u Allah li kama da'awta lil ansari kai min addu'a irin yadda kai malan sarawa wataƙila lokacin da manzo sama yaje je ba ta nan qala sai ya ce ma iti in shi'iti da'awtu Allah an yu'afiyaki na baki zabi da abin da kike so shine ma iti da abin da kike so in shi'iti da'awtu Allah an yu'afiyaki in kin na so sai roki Allah Allah madaukaki ki ya baki lafiya wa in shiti sabarti wa lakil jannatu in kuma kin so sai ki jure Allah madaukakin sarki zai baki aljanna to annan malamai suka ce as-sabru la yunafi du'a was-sabru la yunafi al-ilaj yin magani baya nuna kai baka da juriya sannan yin addu'a baya kora cewa kai mai juriya ne ba su cin karo da juna ba ka da lafiya ka nemi magani ko ka yi addu'a cewa Allah ya warkar da kai abin da ake nufi da asabu a nan shine juriyar yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya ɗoro maka ciwa ba tare da ka ba ma wani ba me yasa wasu daga cikin magabata su fata ma suke su ciwo sukan yi fata su ciwo mu'az ibn jabal radiyallahu anhu yayi fata lokacin da akai ba'unu amawas cewa shi ma wannan abin da yake samun mutane ya shafe shi saboda hadisan da ji na falalar annoba annoba rijizun ne wa rijisun wa riksun ala alladhina min qablina amma mu kuma sai Allah ta'ala ya sanya annoba ta zama mana ne ta zama rahma in Allah ya saukar da annoba aka yi haƙuri aka jure to Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi yasa ce shahadatu at-ta'un shahadatu li kulli muslimin in aka yi annoba wanda Allah ya kaddara ya mutu a cikin wannan annobar to ana masa fata yana cikin shahidan lahira falalolin da shi da shahidi ke da su to shi ma yana da waɗannan falalolin zai tashi a matsayin shahidi na lahira shikenan qala sai ce bal ta ce ya ma'aikin Allah zan jure wala aj'alul jannata ba zan yadda in maida aljanna ta zama mini haɗari ba din yanzu na aljannatu khatarun indana ta aljanna haɗari ce muna iya samu Allah ka samu samu Allah ka shigar da mu da ramaka, sannan kuma kishi haka na iya faruwa Allah ka tsare to shine hadar din hmm in an ce shi ne risk risk ko garar kenan rashin tabbas yanzu ga can manzo su me ya ce in shiki da autullah an yake, to aljanna ta zama me ala khatari amma wa in shiki sabarti walakil jannatu wannan khatar ne kaga wannan tabbas kenan shine sai ta ce zace so da haka tace za ta jure ta yadda ta ci gaba da zama da rashin lafiya har Allah subhanahu wata'ala ya yi mata hukunci to kun ga wannan kenan so da ka ashe rashin lafiya idan mutum ya yi shi Allah subhanahu wata'ala lada yake bashi حدثنا وعن عطاء هنا نفن لك أسل إسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ma min maradin yusibuni ahabbu ilayya min al-humma sayyidina abu hurairah yace wallahi babu wani rashin lafiyar da nafi son ya saman kaman zazzabi li'annaha tadkhulu fi kulli 'udwin minni domin zazzabi na shiga kowace gaba daga cikin gabobi na ko أعد لها المعاطف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي حقا متنبيتي شي إذن زبيا كامن زيارة شي إنشي بركة هذا زوا بركة هذا زوا شي إن سوكدك كان كثيفة تامي لو شنا شي مباش باش فعافتها شي إنشي بايا سوانا كثيفة وباتت في عظامي شي إنشي يكسو زوانا شي زوانا شي typhoid ai typhoid ne ake nufi a nan Taifod typhoid yafi wannan kusa eh shine fa batat fi izami gani go kuma ziyara take ka yake ka masa li'anna tadkhulu fi kulli udhrin minni domin zazzabi na shiga kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin jikina kowace gaba wa inna allaha azza wa jalla yu'ti kulli udwin qit'ahu min al kuma ina fatan Allah zai ba kowace gaba daga cikin gabobin nan kasanta na lada kowace gaba Allah zai ba ta kasanta na lada to kaga me yafi wannan daɗi? shi yasa na shafi malam ibn rahmatullahi a'laihi. da wani ya zagi zazzabi shi ma sai masa raddi wani ne ya zazzabi zazzaɓi ya kai masa karo sai ya dauki hadisin annabi sama da yace ce kaffaratul khataya sai ya hada ya baiti yace ja'at mukaffiratu dhunubi wa wadda'at taballaha min za'irin wa muwaddi'i qalat wa qad 'azamat 'ala tirhaliha madha taqul madha turidu fa qultu alla tarji yace ja'at ترجع dhunubi me sa الذنوب mutun ayaye mai yazo wa wadda'at ya gama abin da yake a tare da ni yanzu na warke ya mini ban kwana shi ya ce tabban laha min za'in wa muwaddi ya ce Allah wadaran wannan mai ziyara Allah wadaran mai ban kwanan nan qalat wa qad azamat ala tirhaliha ma za turidu da zazzabin zai tafi sai waigo sai ce yanzu me kake so fa qultu alla tarji dan ce dan Allah ka sake dawowa shi ne sai malamin qayyim ce yace bal tabban lahu li'annahu sabba ma naha an sallallahu alaihi wasallam an sabbi yace shi dai Allah wajaran shi mai wannan baiti domin ya zagi abunda Anas ne ce la tasubbil humma shi kuma ce tabban to shi kuma sai ya juya baitotan sai yace ja'at muqaffiratu dhunubi wa wadda'at ahlan biha min za'irin wa muwaddi'i قالت وقد عزمت على ترحالها ماذا تريد فقلت ألا تقلعي yace me yasa a gafarta ma musdanabansa yazo kuma ya mun ban kwana yace kai mara balale barka da zuwa da wannan mai ziyara kuma barka da zuwa da wannan mai ban kwana yace ya faɗan min a lokacin da zai tafi ya waigo yace yanzu me kake so yace dan Allah ka ka tafi ka zauna ai ta kunkare min zulubaina kaga wannan manzila ce da ba kowa ke samun ta ba makami ne da ba kowa yake kaiwa ba akai Allah madaukaki zaki ya jarabe mu da abin da zamu iya dauka Allahu a'lam